به وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب رمي الجمار بسبع حصيات babin da ke bayanin cewa duwatsu guda bakwai ake jifan shedan da su ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمر حكى له أسير رواية قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara maka yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan suna da daraja saboda ganin Allah ya karrama su da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da suka yi da shi da su kuma aka yi duk jihadi aka tada addinin Allah aka yada addinin Allah to kowanne a cikin su yana da ko yana da fadala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da shi kamar Zaid ibn Thabit yace afradukum Zaid ibn Thabit dukkan wanda yafi ku sanin ilimin sanin rabon gado Zaid ibn Thabit afdakum Mu'azu Mu'azu ya san aiki ya san ilimin ah, hukunci hukuncin alƙalanci wani kowanne ya faɗa yake ma Umar ibn Khattab in za faraka Umar fajjan faraka bari barikan gawa yake bayan Umar yake da hanya yana tafiya ke dan makaucewa yake to Abdullahi dan Umar kuma aka san shi cikin tsananin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su Abdullahi dan Mas'ud su ma suna cikin masu tsananin bin sunna da kuma tsanani a cikin aqida mas'ala ta zo ta aqida sai ka ji an ce wani yayi fasauci sai ka je wa lam yurasu fi zalika ibn Mas'ud sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya ce kada ayi to ne Allah ya ce in yake intaha ila jannatul kubra ya kai ya je wurin jannatul kubra جعل البيت عن يساره كيف لكن تاب عن يساره حقنسا ومنى عن يمينه منى كما دامنسا معنى مكة هكا منى هكا wara ma bi sab'i sai yayi jifa da duwatsu tsakuwa tsakon guda bakwai Wakala qala sa'annan sai ce haka zara wanda aka saukar saukarwa suratul baqara manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace yadda kuka ga nayi din haka shi ma yayi باب رمي جمرة العقبة باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت أن يساره يتي بعد لكي بيان ولي يجي جمرة العقبة فأن يسا وجعل البيت أن يساره يسا مكة معناه كعبة مكة كنا هقولها ma'ana har jifan shekan in aka je ana son a ga ina manzon Allah ya tsaya yaya ya tsaya yaya ya yi yaya ya yaya ɗauki duwatsun sakon kwanin ɗin yaya suke manya ne ko matsakaita ne ko ƙanana ne yaya ya yi duk baki ɗaya kowanne a cikin su abin da yake ganin shine addini yaya manzon Allah yayi mana yaya zai koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kenan da suke sahabban manzon Allah da shi suka rayu sai dan ba shi kusa da su amma kowanne a cikin su kokarin sa kenan abin da yake so ya kai ya gani kenan to haka haka har aka zo zamanin su shehu Usmanu haka suke bayan duk sa'an da ka tashi kasa abin da ka samu malaman ka mai haka za ka rinka yi kullum kana karatu kana neman ilimi Allah na da buɗa maka har karshe karshen al'amarin malaman jihadi sai da suka zo banda sunna ba abin da ke gaban banda sunna ba abin da suke bukata banda sunna ba abin da suke tabbakawa sai Allah ya kawo tuta ya danka a hannu ko gobe ko ya watsar da abin da ake shi ya kace shi sunnar manzon Allah sai kaga Allah ya kawo tuta ya danka hannu waɗanda suke sun sun amma wannan hali da ake ciki ba yadda za a yi ga shi nan Abdullahi dan Hodi ba ce Abdullahi dan Hodi ai kane ce Usman ne ko Da daga littafin ne ce alamatul muttabi'ina li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ga shi rubutun shi na gargajiya yace alamomin masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo su daya bayan daya alamomin su kenan masu bin sunnar manzon Allah ma'ana Abdullahi dan Hodiyo yaya za ka iya zamo to kaunar da kake wa manzon Allah da gaskiya kake yi dan sun san ake law kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mutin duk wanda kake so bin shi kake yi to shi ne kawo su daya bayan daya gashi da rubutun na gargajiya duk ba shi dai suna nan wallahi dai suna nan kawai su aka yi ba za a karanta su ba za a fito da su ba saboda ne saboda abubuwan da ke ciki ga suna أما بعد فهذا كتاب علامة متبعين علامات المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فرق الإيمان به في جميع ما جاء به كي إيمان الله أكتم zo أبن shi. ko da hankalinka bai gane ba ne tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da abin da zo hankalin mu ba har mai waka yake lam lam tahilla bima ta'ya al-uqul bihi shirkan alaina falam narkab wa lam najid wa ta'atu lahu fi zalika da kuma kai masa biyayya a cikin haka wal tizamu suhbatihi bil iqtida'i bihi ko wal tizamu صحبته بالاقتداء به في أقواله وأفعاله وأخلاقه وإخلاص النية في ذلك ومن علامات صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإيثار السنة واجتناب البدعة Abdullahi ya bude gina shekaru nawa da yanzu rabon shi da duniya واجتناب البدعة والقواعد المخالفة للسنة والاجتهاد في تلاوة القرآن وتفهمه والعمل به والشفقة على الأمة بالسعي, بالسعي في مصالحه ودفع المضار عنه والزهد في الدنيا وإيثار الآخرة والخشوع عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإعظام أهل بيته وأصحابه وأماكنه من مكة والمدينة واشتياق الوصول إليها وكثرة الصلاة عليه والتخلق بأخلاقه من القيام لما يرضى الله ومخالفة ومخالفة من خالف دين الله ولو كان أبا أو ابنا أو أخا tare da haka sai ce ma a tafakta alaihi duk wanda ya zo sabanin sunna sai ka saba miki amma kada ka gallaza kada ka mugu muzuna ka girmama shi in yana da haƙƙi na jini a kanka wal hilmu lahum wal afu haka ya jero su baki ɗaya bayan ɗaya ce waɗannan su alamomin bin sunnar manzon Allah da suke tabbatar da cewa kaunar manzon Allah da gaske wata rana a hankali za a zo ana karanta su ana fassara su ɗaya bayan ɗaya ga shi nan da rubutun sa na gargajiya haka yake alamatul muttabi'ina min sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kowa ya amma waye waye waye ce sa a yake ga kudi a buga a yaɗa mu mutane ba wanda ya sayi haka abdullahi dan kudi bayan wannan sunna kenan yayi lissafi yake ga shi nan ka'idodin da duk masu son mulki za su zo su yi ya faɗa da harshensa sa abin da ya sa muka ayi wannan littafi saboda kada na mutane na baya su zo su rudu da tsare-tsaren turawa a haka ya faɗa kace ga abin da ake ga abin da ake ga abin da baki ɗaya ba abin da suka bari karshen rayuwa su duk baki ɗaya sai da suka zo ban da sunna ba abin da suke bi har aka za ka yi jihadi suka bar duniya kuma kafin su bar duniya duk sai da su suka rubuta shehu usman da shehu abdullahi da muhammad bello waɗannan mutane uku da almajiran su har zuwa kusa zuwa ba abin da ba su rubuta ba dangane da tsibu dangane da siyasa abdullahi dan kudi duk wata siyasa da kasance ta jagoranci ba abin da bai yi ba biya siyasa biya al-hukam biya haske haske yana ba da haske kan ya za ka siyasa ya duk shi daya in mulki kake so to ka so mulki amma ga rayuwar da zaka tafi da mulki ta dawo mulki ya dawoma in ba haka ba zai taba tafiya ba duk wa'annan suna nan an tsaftace su suna nan an danne su ba yadda za a fito da su ba za ka gansu ba makarantu kuma sai dai a yi sakarni ba duk ba yadda za a yi waɗanda saboda waɗanda suka damu da waɗannan waye san jina suka fito waɗanda aka san su aka san su fito ba shi ke gaban su ba abin amana ne na ilimi cin amana ne na addini ba abin da ba su rubuta ba ke Usmanu da Muhammad Abdullahi da Muhammadu Bello dangane da sulhu dangane da siyasa dangane da jagoranci dangane da bin sunna dangane da tafsiri da hadisi da aqida ba abin da ba su Sai Usman yana da littafin Hidayatul Talibina, Umdatul Ulama'i, Umdatul Muta'addidina wal na ba abin da ba su wai dan na baya. Su zo. To amma sai aka yi rashin sa'a fa khalafa min ba'dihim suka zo ban da duniya ba abin da ya shiga gaban kowa kowa ya ga yadda rayuwa ta zama ku wa ta biya akwai wanda bukatar su ba wanda bukatar su sa'an nan kuma ne ke jiran kowa tambaya ko dangane da masu cewa ai ya kamata ai magana game da ya juju wa ma juju din nan da menene haka ne ana zaro ana rubuta takarda kuma ana tambaya da baka akwai shi na yau Usman ya ce tambihul umma ala qurbi hujuni ashrati sa'a ga sunan da rubutun shi na gargajiya da tambihul umma ala qurbi hujuni ashrati sa'a wai ana suna da al'umma su san cewa an kusa tashin kiyama saboda al'umma ta shagara da duniya zamanin shehu usman kenan da shehu zai taso yanzu shi kenan sai ne da in ta kobi kalfakari ɗaya zari yanzu zai zari nawa tambihul al'umma ala qurbi hujumi asrat saa littafin su daga shehu usman da muhammad bin ɗaya ɗaya sai da nayi ta hakikin guda tara irin waɗannan abubuwa da suke masu matukan amfani da ba za ka taɓa tsammanin cewa sun yi aiki a kansu ba amma ina suke waye zai fito da su waye damu da su abin da aka damu da su shine mulki to ciki shi ne ya kawo matsaloli waɗanda za su zo karshen tashi shi ne tambihul umma ala qurbi hudun ashrati sa'a ya kawo su zanci su da yayi ya kawo zanci su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo zanci su kan Allah madaukin sarki ya fada wa idza waqa'a alaihim alqawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna lokacin tashin kiyama in ya kusa Allah zai fitar da wata dabba aka ce tun daga jiya har zuwa makka har zuwa cikin masallaci malamai sabani inda suka saba da inda suka hadu duk baki daya Allah zai fitar da wata dabba ta cewa alama ce ta tashin kiyama sa'annan ya sai karo su baki daya kurujud dabba sa'annan ya juju wa majuju da masihud dajjal sa'annan karshen su shine nuzudu isa daga nan shi kenan gaskiya ta tabbata kenan duk fitintinu duk sa'an nan ba sai ka jira an kai sahihul bukhari ko muslim ko tirmidhi duk waɗannan littafai akwai fasara ta turanci akwai ta hausa ka karanta karshe karshe kowanne sai ke kitabul shudan wa asratis sa'a كتاب الفتن وأسرار الساعة وخروج يأجوج وماجوج دو وإن نفي تنسلن لمن زال الله صلى الله عليه وسلم يبعد الأباري وإن ليس باب الأرياء أشكي جس سيدة سكتاو إنك كرن تاسو سيكا دونا كان كلو رأيوا يبدو كتفيا تكبت بسيوا حتى عدين دي كفتي لمن زال الله يبعد الأباري komai zai zo ba abin da zai baka mamaki don asfadikul masduq ya faɗa sai ka je kitabul malahi abu dawud zai ce kitabul malahi littafin yaki yaki da kashe kashe da zubar da jini manzo Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce zalunci zai yi yawa in zalunci zai yawa kifan kai wanne kake wannan ai ka kace kace mutum da manzo Allah ya faɗa ko ne ya yi wa kira cewa sahih al-bukhari sahih muslim nisa'i tirmidhi abu daud ibn majah musnad duk wa'annan littafai za su sama abinda manzo Allah ya faɗa game da al'amarin duniya har annabi sallallahu dan sai da suka bada labari wata rana manzon Allah ayi sallah asuba suka tashi za su fati yace ku zauna ku zauna ya tashi hawo minbari ya musu khutba ya musu khutba har wannan sallah ta zo har wannan har sai da sallah bisa Allah ta sallah ya ba su labari wanda ya ji labarin ce ya ba su labari duk abin da ya kasance da duk abin da zai kasance har ila ta ake kiyama ya hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya haddace kiyaye ya kiyaye wanda ya manta ya manta yace sahabi yace a fitina abu na faruwa sai na ganshi na kina da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yasa kana da bukata a hankali za a zo a karanta alamomin tashin kiyama din eh, sawa'an ya ji wa mazu ne dajjal ne dabbatul ard tukallimu ne fa kisa annabi isa kisa jassafa kisa kisa jassafa wa fi sayyid duk cikin sahih muslim maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na alamomin tashin kiyama da fitinu da abubuwa da za su zo su faru kamar yadda suke faruwa har zuwa yanzu da ko menene zai je ya dawo dai ake inna ya fi jawab maju mufsiduna al-ardi maƙarnata ne a ban kasa ma'ana barna za su zo su a wannan barna ta halakar da wanda zai halaka wanda kuma Allah ya kiyaye shi yana rike da sunna shi ke nan duk inda fitina ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka kwajiri a hannunka ya baka kariya amma kana daga ne kaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana daga shiga hannun cuta shi ke nan sai ku je ku haɗu a hanyar Allah kiyaye shi ke nan rayuwa ta gama abinda ake nufi da alamomin gajin kiyama duk ba shi daya manzon Allah sai da yake babu wani annabi ko wani manzo da ya sai da ya tsoratar da al'ummarsa yasa ina tsoratar da ku ku kiyaye wannan alamomin tashin kiyama to menene maganin waɗannan surutu yanzu shine da matar da ƴaƴan da uwa da mahaifan da menene zaka gargadi za a rinka yi musu game da addinin Allah ka bari imani ya tabbata a zuciyarsu su san Allah ɗaya ne shine abin bauta ko ta fada cikin halaka sunansa za ta kira su san cewa ba abin da yariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk halin da za ka kasance ko za a fitar da ranka ne a ce ka saba manzon Allah ko ta yi masa wani abu ka sani to ana tafiya Allah ya kaddara mota ce za ta yi sama bi mota za ta faɗi wa za a kira mutum an je da lahira da imani ke tafiya ake fitina ta tasu kuna kallon fitina Mutum ba san ya kana so ba yadda kake so kake cewa ba mutum ya fita za shi ko ba ta fita shi kenan fitina buje buje kashe kashe an je an buge wani an kashe mutum ya mutu kan imani ba ta mutu kan imani kowa an sanar da shi Allah ɗaya ne shi na abin bautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai wanda ya tantance ai masa cikakkiyar biyayya cikakkar cikakkiyar biyayya to bisa na kasar da iyalin ka haka nan matar ka sarka danka mahaifi ne kai iyaye ne baki daya in Allah ya sa mutuwan za a yi mutuwa ne a kai shida alhamdulillah kuka ko in kuma Allah ya kaddara ta kina ce za ta taso waɗannan su kawo hari waɗannan su kawo hari yanzu da manzo Allah ce cikin nu za su tashi katifa in lailil muzlima ka ce yankin duhun dare ne wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan fitina ta zo wannan ta zo wannan haka ba wanda ya san inda zai je inda sa'an da za ta rutsa da kai to abinda ake so mutuwar ta zo kan tabar ma a gida ne kan shida ko ko an je an hadu ne a cikin mota ko a cikin fitilu da an kamar dukkan kataba ba abinda baya faruwa a kasashen da za a kace duk sa'an da Allah ya sa a za a kace ka za ka mutu ba abinda zai hana ka mutuwa abinda ake nema shine a ilmantar da kai yadda za ka fita da imani ka je ka hadu da Allah lafiya ka mutu kana cikin mutuncinsa kana cikin kare addininka shine ka amma in ba haka ba je mutuwa za a yi ta a wulakance a ji a hadu da Allah kuma to riba mai aka ci a cikin قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة هنا كما حديث بين باب باب يكبر مع كل حفاة تكبيرة يتي باب يتي بيان زيفة اي كان زيفة ذاك بسم الله أو الله أكبر الله أكبر حقا كيف قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يكي حتى عبد الله بن عمر يفعل هذا من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى الجمرة العقبة فاستبسل الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة واعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة سيدي هذا رنسوة اتيارا إلى الله nan manzon Allah ya tsaya matsayin da ya tsaya kenan ya yi jifa din to wannan hadisi tsari da ke cikin shi ne da suna ganin laifi ne kace suratul baqara suratu ali imrana suratul nabi suratul nisa'i suratul kaza suna ganin kuskure ne fadar haka sai dai kace suratul lati yuzkaru fiha al-baqara yuzkaru fiha al-baqara suratul lati yuzkaru fiha ali imrana suratul lati yuzkaru fiha kaza kaza kaza to shine wannan sahabi yake in ku kuna jin cewa ba za a faɗi haka ba to shine sai kawo kissa baki daya abdullahi dan mas'ud yana cikin qurra yana cikin manyan sahabban da suke karantar da shi shine ke to abdullahi dan mas'ud yake na rantse da Allah nan wanda aka saukarwa suratul bakara ya tsaya to fadar abdullahi da mas'ud suratul shi shine ce ya halaka kace suratul bakara suratul nisa'i suratul ali suratul kaza suratul kaza suratul kaza babu laifi sabani yanda suke tsammani a da shine abin da wannan hadisi yake dama hadisi ɗaya zai kama hukunce hukunce guda nawa a ciki tare da cewa ɗaya bisa uku na abin da ya kamata mu yi ta tattauna game da nan da muke karanta ba dama ba mu da dama yin wannan ɗaya bisa uku ba mu ba ma amana a gurguje abin da yake shine ta'jilul manfa'a ya bi babu ko babu من رمى جمرة العقبة ولم lam yahib باب لك da ke bayanin wanda ya ji sai ya bai tsaya ba قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ولما عبد الله بن عمر yana da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ka tsaya kai addu'a ya halatta kai jifa ka tafiyarka babu idza rama al-jamratayn yaqumu wa yusilu mustaqbil al-qibla yace babin da ke bayani in ka je kai jifan jamratayn sai ka tsaya ka ja da baya ka tsaya inda yake fi saukin tsayuwa ka kalli al addu'a Ƙa'ala haddasana Usman u Bin Hadizaiba, in haka zai yi amma yarabinta ce za kai haka ba dama, wannan ala fada ne lokacin da yake babu cunkoso kaman yanzu. Ƙa'ala haddasana Usman u Bin Hadizaiba, ƙa'ala haddasana Falaḥa sugu na Yahaya, ƙa'ala haddasana Yunus, Anis Zuhurihi, An-Salimin, Anibin Umar da Rabi'u Annahu, Kana, Yarmil, Jamrata, Dunya, Nufar ƙi, Hafayatin, Lukab-Ziru, Ala, Ifrinkulli, Hafatin. ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معنى وإن النفرق تنبي إن كي ذاك يتعوى كي الدعاء أما يكي ذا عقبة ينا جيبا فيك تفيسي حكا يجمع الله صلى الله عليه وسلم يحيي an karbo daga zuhuri daga salim dan abdullahi dan umar yace ya karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa da yace annahu kana yarmi jamrata dunya bi sad'i hafayati yake jifa na farko sai ya jifa da duwa su tsakon kwani guda bakwai yukabbiru ala ithri kulli hafatin yana kabbara duk sa'an da yayi burda sai ce Allahu akbar ثم يتقدم حتى يسلا sannan ya gama sai dan ya ya ci gaba kaɗan ya samu sarari inda zai tsaya ya fi saukin tsayuwa fiye da da fa yaqumu mustaqbil al-qibla sai ya tsaya yana fuskantar al-qibla ya tsaya tsayuwa mai tsawo waya addu'a wayar fa'u yadayhi ya ɗaga hannayensa ثم يرمي الوسطى فأن يجيب جمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فأن يجاد غبايا هبو kaɗan. fa yastahillu yaje ya nemi wuri wanda yake ya fi saukin tsayuwa wa yaqumu mustaqbil ya tsaya yana fuskantar al-qibla ya tsayuwa mai tsawo wa ya addu'a wa yarfa'u ya daga hannayensa guda biyu ya tsaya ثم يرمي جمرة ذات العقبة فأن يرمي جمرة يجيفها من بطن الوادي لقسك لقسك القرع ولا يقف عندها إن جمع باية ساعة وسيد ثم ينصرف فأن فيقول سألنا سيتي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هكا يجدك جناي هكا نجم الله صلى الله عليه وسلم يناي باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى يتي باب لك ke هل halaccin هل hannaye guda biyu إن yayin da ake jifa na farko da na imamu malik shi ne ya mutunta cewa ba za a daga hannu ba ya du'a ibnu abdurrahman ibn al-qasim yace imamu malik ba shi da masaniya kan waɗannan hannu a lokacin da ake daga hannaye a ciki yasa ya faɗi haka amma inda a ce nasi ya tabbata a gare shi imam malik ya shi a ce ga nasi kuma ya mutunta nasi sai dai da wata ma'ana ko ta'uyi قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيصل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسفل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل باب الدعاء عند الجمرتين باب لك بيان هلتين الدعاء يا عند ذا أيديها نفرقو نبي shi ne yake aljamratai ne waɗannan guda biyu banda na akaba dan jamratul akaba aka ce yana gama sai tafiyarsa قال حدثه قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى to wannan hadisi yace zuhuri yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin istilahin hadisi ana ce da shi mursal wa mursalun min wa kul gharibun ma rawa faqat haka malam mai baikuni yace abinda ake cewa mursali shine hadisin da tabi'i yace ma rafa'ahu tabi'i ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan illa ce a cikin sanadi saboda ilimin hadisi dangane da sanadi da matani ya kasu kake biyu sanadi da matani to menene sanadi menene matani sanadi shine da kake cewa haddathana fulanan an fulanan an fulanan har zuwa cewa manzon Allah ya aikata shine sanadi abinda manzon Allah ya aikata din shine matani to sanadi kuma dangane da ilimin mustalah hadisi ya kasu kashi biyu muttasilun aw munqati sanadi da aka samu ittisali babu jibi a ciki sanadi kuma da aka sanadi wanda aka samu jibi a ciki sanadin da aka samu ittisali babu jibi a ciki to magana ta kare sai dai ka kalli waɗannan malaman menene zanti kan malamai game da su bangare bangare na biyu shine sanadun ghairu muttasil to sanadin da yake ghairu muttasil shine sanadin da yake an samu jibi a ciki abin da ake nufi da gidi shine ana tafiya saryan ta ne a zo a ga wani an shafi wani malamin ko baya nan ko menene da menene shine ake ce ma gidi to sai malaman hadisi suka kalli inda aka samu gidin sai suka ba shi suna amma in ba haka ba sanadi gairu muttasil duk baki dai in kitabi ne jibi aka samu a ciki sawa'an sahabi aka dauke ko tabi aka dauke ko tabi tabi aka dauke ko har zuwa karshe kamar yanzu kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an samu in kitabi eh, ko an samu ittifali an samu adamul ittisal shine adamul ittisal to malamai dangane da kwarewa a cikin ilimin sanadin hadisi sai suka kalla suka ce in aka samu yibi ta bangaren sahabi sahabi ya ce kana rasulullah au fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aka dauke yanzu wa aka shafe yanzu sahabi sai suka ce sunan shi mursali in aka zo bayan sahabi aka samu mutum daya ko biyu an ɗebe su ko sun ba sunan su an shafe sunan na kirki sai ake nufi mu kace in aka samu mutum biyu an shafe sunan na kirki a jere sai ake da shi mu'bali in aka samu wani ya ɗauke sunan malamin sai tsallake zuwa malamin malamin sai yace anna ko an sa'an nan ko kuwa a'a ya kawo malamin amma maimakon ya ambaci sunan malamin da yadda aka san shi a farko ba amintacce bane sai ya ɗauko wani lakabi da yake shi ya san wannan lakabin ya ce wane dan ya shigar da mu duhu sai a ce da shi mudallasi at ko ko a'a tun daga farkon sanadin aka shafe sai ake da shi mu'allaki ta'alif kenan sai sai ce ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq haka ke ce a cikin alfiya ko to haka yadda ce in magance sanadi kenan yasa kafin su zo ce wannan hadisi sahihi ne sai sun jan aiki ba zaune kawai mutum zai zauna ya cikin biki ko ya kai zai ce ai wannan manzo Allah ya fada ai manzo ai wannan abin da ake yi wannan kasar kabari da za a dai ai haka manzo Allah ya sai manzo Allah ko ina ka samu hadisi kawai mutum ne zai zauna abin da yake so sai ya fada manzo Allah ne ya fada manzo Allah ya zama ba ba wani abin abin nan ba a gurin mutane tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙanya da gangan ya tanaji mazaunin sa a cikin wutan jahannama manzo Allah ba wasa bane ko ba a wasa ba a fadar manzo Allah a ce manzo Allah ya faɗi abu sai an zage dan an bincika an duba daidai ne shine yasa babu waɗansu malamai duk malaman da suka yi addinin musulunci hidima wanda suka kare suka kare bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar malaman hadisi yasa kafin su ce wannan hadisi sahihi ne sai an samu ittisalus sanad sharuɗai guda biyar sai an same su cikin hadisi ya zama sahihi wannan ittisal sanad sai an same in aka samu bibi cikin sanadin sai an tsaya an tabbatar me ya faru ya aka yi sai an tsaya sai an yada zango a wurin a yi ce na sai har a tabbatar don za a dangana magana zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine sharadi na daya in aka samu ittisali sanad sanadin duk ya cika babu jibi sai a duk daya bayan daya wannan malami menene hukunci malamai a kansa wannan malami wannan malami har zuwa kan sahabi sahabbai su ne ba a bincike su amma tun daga tabi'i har wanda ya zo bayan sa har har zuwa imam malik ko har imam bukhari kowanne sai an bincika menene zan fi kan malamai game da shi ya cika sharuɗan a karbi maganar manzon Allah a gurinsa ko ko a'a dan mas'ar matsala ta karfi ta sai azara sai an samu dukkan su sai uku ne hudu ne biyar ne sai an sami su adilai ne amintattu ne an samu shar'i na biyu kenan shar'i na uku tamamul hifz a samu kowane malami a cikin nan in yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim alif lam mim har zuwa falaki da nasi ba za a samu tangarda ba a cikin cikakken aljai ma'ana abin da ya rawaito daga manzon Allah ba a samu ba a samu abin nan yadda kuka ji ya din tunda computer tunda kwakwalwar ta dauka wani abu da shi ne shine tamamul ka san mahaddata ai sun kasu biyu ko akwai wanda yake in ya fara alaran da shi nan ba a ji karyan karyan har sai ya gama akwai wanda ya haddace amma ana tafiya ana faduwa ana tashi ko ana tare shi shi ma ya hadda amma matsayin sa ɗaya to shine ake so tamamu zab shi shine shar'i kenan na sihha sai an samu kowane malami haka yake da za a samu dukkan su haka su daya a cikin su ya zamo kashfatu ya ta hadisin hasan ne da sahihi ne sharaɗi na uku kenan sharaɗi na hudu sai an samu adamul shuzuz malaman nan duk baki ɗaya, bayan ittisalus sanad bayan ai musu shaida su adilai ne tabbatattu ne su cikakkiya ce to waɗannan malamai shin akwai malamin da yake rawaito wani abu sabanin abinda tarin malamai suka faɗa sai a ce ai kuskure ya fi kusa da mutum daya kan jama'a baki daya misali mala yace ai in rage hadisi guda biyar ne wani ɗaya sai ce a guda hudu yace kuma shi ma amintacce ne sai a ce ku ko da kake amintacce ne ana girmama ka ana mutunta ka amma ba za a dauki maganar ka ba saboda jama'a ga abin da suka faɗa sun fi ka yawa shi ne adamu shuhu sa'an nan shar'i na biyar adamu illatul qadi an samu istisali sanad kowanne a cikin su ya kai Imam Malik a cikin daraja na ilimi da daukaka da da kiyayewa da hadda da aiki da suna da rashin wasanni aka samu cikakkiyar hadda sa'an nan aka samu adala aka samu sa'a wa'annan malamai duk istisali sanad adam a samu kowanne ajiri ne ba wasanni a cikin ne karo kana biyar kenan in aka samu sai an samu wa'annan duk shi ɗaya a ce wannan hadisi sahihi amma ka shiga gida ka ci abinci ka fito baki kofar gidan ka ce ai manzon Allah ya ce kaza ai man ranar lahira ka ba da jawabi wallahi sallah yanzu za ka faɗa ka ji sauki dan kana akwai abin da kake samu akwai abin da kake so wallahi tallahi ranar lahira za ta ga cewa ina ma da ka kwana yunwa ba ka faɗi wannan abin ba wallahi ba da wasa aka yi cike sannan a Imam Bukhari zai ce ga wannan hujja ce tsakanina da Allah jin kai aiki da sai da ya tsaya ya zage mafarki yayi cewa ya ganshi yana kare manzon Allah kuɗa, yana kare manzon Allah ya je malamin mafarki ce kai wannan yaro ka zo ka kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen da suka bashi guzuri ka je kan makka ka je ka haramai ne ka je ka karanci hadisin manzo Allah hijaz makka da madina da zai shiga jirgin ruwa za a yi tafiya sai aka je aka kulla shi kamar karkashiya an ga lokacin da iyayen suka ba shi kuɗi da kayafa a jihu sai wani zai ce ai ai mai fata kuɗin sa ya fashe a caji wannan a wannan imam bukhari sai tunanin Allah ya bashi ilham cewa wannan so ake an kulla mai makarkashiya ne sai ya ɗauki cikin jakan ya saka cikin ruwa ya rasa ya hasaran dukiyar duk baki ɗaya aka bincika abu wannan da ya kirkira karyar ya san in aka kai wurin Muhammad bin Isma'il za a samu kuɗi cikin ta, Muhammad bin Isma'il lokacin da zama Imam Bukhari ba tukun yana Muhammad ibn Isma'il sai ɗauki da kan ya saka cikin ruwa ya ya kasara aka bincika su waɗanda wanda ya kulla abin ya san ɗayin sa ɗayin aka za a samu sai da aka kai wurin aka kai kowa yadda aka samu kowa ba jakar auren su, aka samu Muhammad bin Isma'il kuma babu jakar auren Allahu Akbar sai da komai ya dafa ya za ka yi zai tambaye na gama ka da Allah wannan ke karta ka ya kai da shi bai tsammanin cewa za a wannan ke so ya ga kirkira ƙarya shi ya taba tunanin za a ɗauki kuɗi a yar Ka zarar kuɗi to sai yake wani kuma ko wata karama ce kuma ko wani abu in yace dan Allah gama ka da Allah ya ya kai daga kan lokacin da ka yi yace eh ni na fita za ni za koyon hadisin manzon Allah ne sallallahu kuma wannan abin mallaka ta ce to amma in na bari aka ga wannan jika a gurina suna na ya bata kuma za a shafa wa hadisin manzon Allah mummunan suna sai sa na kifi tana rasa wannan dukiyar Allahu akbar ga Muhammad bin Ismail yanzu a Kano kana kira Muhammad Allah ya kansa Allah ya gafarta ba haka ke faɗa ba sa'an nan sai tashi je kasan Hijaz kasan Madina yaje yana tara hadisi je wurin malamai ya karanta malamai kai karatu ga su je wannan duk sai da aka yi karatu ya tattara duk baki daya kowa ya san Imam Bukhari cikin hadda in kiyaye hadisi cikin aiwa kai in saura kafa ba wasa ba ba sassauci ba kama hannun yaro in dai abu ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sani ba sabo malamin hadisi ko ubansa ne yace to wannan hadisin da zai inganta amma akwai wani wani akwai shakka a cikin haddarsa wato kila kuskure ko da ubansa ko da mahaifinsa haka su ibnu abi hatim ake kai a cikin ajiyar wa tabi to sa'an nan je bayan ya tashi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka inganta babu ko shakka a ciki duk inda aka kai cikin kwarewa cikin sahannin sanin hadisin manzon Allah sai da Imam Bukhari ya tsallake nan sa'an nan zai zauna cikin rauda duk sa'an da zai saka hadisi sai ya yi tsarki aka ce wani sai ya yi wanka sai ya yi alwala da zai na tuna raka'a biyu yayi istihara ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya tara waɗannan hadisai baki ɗaya waɗanda ake ce sahihul bukhari sai sa duk inda aka sa sahihul bukhari sai an samu zaman lafiya imam imam shaukani zamanin su a kasan yaman san'a al yaman duk yan bid'a kuma ba sa son littafin bukhari imam shaukani a san'a a kasarsu. su da takubba da yaki da menene aka sa masallacin su aka sa sahih bukhari ana karantawa da yaki an kira tashin hankali amma da aka sa sahih bukari an samu zama lafiya ko ba samu zama lafiya da aka sa bukari ana karantawa ba samu lafiya ba a hankali kowa sai ya zo ya rinka ganin a ce kaza kaza kaza saboda da gaske ba da wasa yayi ba bayan ya gama littafin shi baki daya yace manya manyan malamai ya shawarci kowane malami wanda yake ya kware sai ya duba to cikin almajiransa masu wane ne ga suka fi kusanci da shi waɗanda babu ko shakka sun fi kowa sanin hadisin sa to shine sai tara waɗannan ne ake ce mai shuruqul bukhari sharadan imamul bukhari sa'an ne zai hada wannan hadisai baki daya yace yana da hadisai fiye da dubu kaza sun ci wannan amma ya ci fata a cikin littafi ya tace waɗannan ya fata ya ce kai musulmi bawan Allah je ka kai aiki da wannan littafi ranar lafiya Allah ya tambar kisa banda haske babu malamai ijma'in malamai aka ce a sahu kitabin ba da kitabin lahi sahihul bukhari sahihul kuna son fara lafiya ku sa bukhari din masallatai duk garin duk ka sa a sa bukhari to shi imam zuhri nan sai ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana to sai malamai suka ce wannan ya zama mursali kenan eh to tunda tabi'i ne yake manzo Allah menene hujjar ka ce manzo Allah ya ka ce ai wannan riwaya sun ta gabata manzo wannan takaitawa yayi hanya ce ta ibnu umar kana idza ramal jamrata allati tali masjid mina yace manzo Allah ya kasance in zai yi jifan wannan jamrata allati tali masjid mina kusa jifan da ke kusa da masallacin mina yarmi hadi sabi hafayati yukabbiru kulla ma rama bi hafati sai ce yana jifa ne da duwatsu guda bakwai duk sa'an da ya jefa sai ce Allahu akbar thumma taqaddama amamaha fa waqafa mustaqbil al-qibla rafi'an yadayhi yad'u wa kana yutilu al-wuqufa ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاة ثم ينهدر ذات اليسار كلمة تزو ينهدر فيه سيكركة يغنغر يزوكما هكا مما يلي الوادي كسد قريب فيقف مستقبل القبلة كنت على القبلة رافعا يديه, يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله وأن هذا عمر شو باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة يتي إمو تيجي جيفا رنا رانا صلى تجي كي جيفا يتي يا هلا تكشافة تراري كافي كجي كي آه دوافة إفاضة shin haka ya halatta ko bai halatta ba wa ce a'a wa ce ya halatta to za mu gani mai sai ke hujja kan cewa ya halatta ko bai halatta ba ma'ana ranar sallah dama hakka ga ranar sallah alhaji ko ba ka da aikin ka zama turare ko kuma fatima sakka to sai ranar sallah din in ka zo kai jifa sauran ayyukan da ke gaban ka za ka yi kai ifada kai aski ko titiye to sa'an nan matsala ta kare sai ka dawo mina ko to wannan ranar sallah din in ka je kai jifa kafin ka je kai tsawafi ifada shin kana cikin wannan doka dokar ko ko a an aje wani dokar ba shi ne dalili abinda imam al-bukhari zai zai kawo قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني كان شيخ الامام البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اهل زمانه عبد الرحمن شنو ابن القاسم ابن ابي بكر الصديق ولا جيك ابو بكر الصديق كنا سنا كتن manya-manyan fuqaha sab'a a cikin Madina in ka ji matsala an ce abinda fuqaha sab'a suka faɗa kenan to dama kada ka ɓata lokacin wa'ansu jagaruman malamai ne a wannan lokacin ta tabi'ai ake ce da su alfuka fuqaha sab'a to cikin su ɗaya su ne Abdulrahman ibn al-Qasim mai wa'annan yanzu haka kafin imam kafin zamanin imam Malik kenan da shekaru nawa yanzu haka ba a zo zamanin Imam Malik ba mu zamanin sahabbai akwai manyan manyan malamai ha, to zamanin tabi'ai su ne ake cewa duk sa'an da kake karatu cikin littafin suke ko ne ko hadisi ta ga ce wannan magana wannan mas'ala shine ita ce abinda fuqaha a suka faɗa kenan magana ta kare kasan su Abdurrahman ibn al-Qasim kenan wanda ke jikan Sayyidina Abubakar As-Siddiq suna nan sun bakwai ne za mu zo mu kawo sunan su jibba shi ka san su su wane su wane waɗanda suke manya-manyan malamai waɗanda suke duk duniya an amince da Allah ku sami a abahu ya ce shi ya ji mahaifinsa alkacin ibn abi bakrin wa kana afdal ahli zamani ya ce shi ma yana cikin shiyayyun mutanen zamaninsa ya kulu shi yake cewa sami tu'a ishe ta rabiyar lawa kulu na ji nana Aisha Allah ya jada ita tana cewa bayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya hatayni hina ahrama wa li ilmihi hina ahalla kabla an ya yatufa wa ya daiha, matsala ta kai yace naji na na Aisha yanzu wane ne yake same shi annahu sami'a abahu shine al-Qasim ibn Abi Bakr wanda yake dan uwan na na Aisha kenan yace naji ya ta tana cewa ko ƴar uwata tana cewa ita ce na na Aisha fayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadayya hatayi tace ni na shafa wa manzon Allah tirare da waɗannan hannaye na guda biyu lokacin da yazo zai dauki harami haka lokacin da ya je ya yi jifa kafin ya je ya yi ifada ni na shafa masa turare to kuma waye zai ce wa halatta ba sai ta bude hannayenka guda biyu kace tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadayya hataini ma'ana ta fukan shi guda biyu sun cika albarka tunda sun shafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita tace to ita ce nan take da haƙƙin ta ban tace yo menene ke da jaya ija me ke da jaya me ke da ke ce ni na shafa wa manzon Allah turare kafin ya shiga harami kafin mu zo kenan da aka zo maka aka yi ran sallah manzon Allah ya je ya jifa kafin ya je ya tsawafi ifada ni na shafa masa turare to wannan ya halaka kenan ko bai halaka قبل أن يطوف كافين يجي sai الإفاضة وبسطت da يديها تمتد حنا ينتبذ بيتك da waɗannan tafuka. to kuma dan Allah wanda ya zagi Aisha ni ke da kasara ko ita ke da kasara ya ita ta ce kharajna ma rasulullahi tayyibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ta baina na hari wa sahari ko kuma me me mutum ke tun da aka halitta duniya akwai mace da za ta buga kirji da mijinta sama da nana Aisha da na Khadija da waɗannan baki ɗaya alfahari dai mace kai alfahari da miji har kuma ana da kasa ba zai taba yiwuwa ba babu tawafin wada'i babu da ke bayani ne tawafin bankwana قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض عبد الله بن عباس يقول أن أمر متاني زمو إن كجي كي أي شيء حج كما عندنا كشيء لم تكذو لا تفتك جي غريم كو أكشي كجي كي قواف بنقوانا يتي سيدي أي تستوسيغا مسمي حيلا بازا تسورا راسو سار فرقك كي قواف بنقوانا با دون با قواف إفادة بني قواف إفادة إتكي للي أما قواف بنقوانا أنت أي أما إذا رورا تفارو أن ياتي منك أن ياتي من مصحيلا قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به يجي عن كربو دقى أنس بن مالك الله يكرم مسجدتي من قال الله يصلى الظهر يصلى العصر يا مغربا يا إشاء سهل من يقول سايد يجي بيتي كتب دقى المحصب وادي المحصب sa'an ne ta shi a bar hawarsa aka je aka yi tsawafin man kwana aka fita aka je aka zo madina a cikin tsakar dare kenan ko ko bayan sallah asuba wal isha cikin tsakar dare kenan ko wata kila sallar asuba ta kama su a masallacin makka ko a hanya haka ake tafiyan ba da ba rana a cikin da addinin Allah sannan wannan duk ko abin da gobar eh, abin da manzo Allah ya yi ka zo kai ba san sunna ba ba san abin da yake ba san abin da yake ba sai ka dawo ka dai bonan ka dai bonan me za ka har hada <laughs> ba ba'ahu laysu قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا حاضت المرأة